Face au terrorisme, nous n'avons d'autre choix que la mutualisation de nos forces et de nos moyens de défense et de renseignement. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu bugo da ƙari shugaban riko na kungiyar Conseil de l'Entente kenan lokacin da yake jawabin buɗe taron shugabannin ƙasashe biyar na Afirka ta yamma mambobin wannan ƙungiya. waɗanda suka hada da jamhuriyar Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Togo da jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar da aka kafa a shekarar tara da hamsin da da tara nufin bunƙasa tattalin arziki da bayar da damar zirga-zirga ga al'ummomin yankin. Sai dai ganin yadda matsalar Boko Haram a Najeriya da ta Mujawo da Akmi a ƙasar Mali suka ta'azzara. ya sa shugabannin kungiyar ta conseil de l'entente ba da fifiko akan batun samar da tsaro kuma a cewar ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kanal Ibrahim Yakuba tunda eh, halin yakin ya sake shugaban kasa ce sai mun nemi dubaru sabi wanda suka yi daidai da wannan ta'addanci don mu ci gaba da shi yana game da shawarar da ya bara ta kafa wannan runduna ta musamman tunda ka san ko eh, cikin sojan ya kamata a yi horo wanda ya daidai da halin da muke ciki kuma shine ai wannan dubara muka gwada eh, iyakanmu da Najeriya da Chad muka runduna ta musamman kuma shine muka ce a ba mu damar mu yi runduna ta musamman saboda yaki da 'yan ta'adda a cikin mali tunda mun lura akwai sozan kasashen duniya wajen guda dubu goma sha ko dubu goma sha biyu a cikin mali amma bai kawo mana saukin ga ta'addanci da muke samu ba shi yasa Nijar ta yi kokowa ta ce wannan soza da ke kasan mali ko a sake musu ba su wani aiki daban na kokowa da 'yan ta'adda ko kuma in bai yi a bar kasashen je 5 Sahel kamar Nijar da Chad da da Mali da Mauritani da Burkina Faso su kafa runduna ta musamman wadda za ta yi yaƙi da 'yan ta'adda tunda in ana cewa a kai so. soja a bashi bindiga yayi tsaye na jiran dan ta'adda to ba ai daidai ba kwararrun kasashen na Conseil de l'Entente sun gabatar da wasu muhimman shawarwari ga shugabannin kasashe mambobin wannan kungiya domin dorewar ayyukan da aka sa gaba Isu Isa shine mataimakin sakataren zartarwa na kungiyar ta Conseil de l'Entente mun ba su shawara da cewa a nan gaba muna son mu yi abin da muke cewa program immobilier shine gina kamar ko wasu manyan ginoni na harkar ko otal ne ko biro. wanda za su kawo ma konsai da kan kuɗi da samu ta amfani ta yi ayyukan da ya kamata ta yi kamar gina yoji kamar ba da ruwan sha a sa huta huta kamar ah, a fuskar rana zuwa ga kasashenmu kuma bayan haka nan ya zama na mu ba da ƙarfi ga hiyar da juna abin da ake ce ma circulation da biyan da person. Tun bayan harin ta'addancin da aka kai a wani otal ɗin birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso da wanda ya ritsa da ɗimbin jama'a a garin Grand Bassam na ƙasar Cote d'Ivoire waɗannan ƙasashe da a can da aka yi zaton ba sa fuskantar barazanar 'yan ta'adda suka ƙara azama wajen tunkarar matsalar ta'addanci da ta riga ta zama ruwan dare a yankin Sahel, musamman a kasashe irin su Najeriya, Nijar da Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.